Wani rahoto da ya karaɗe shafukan sada zumunta tare da janyo tafka muhawara musamman ma a kafafen sada zumunta shi ne yadda a jamhuriyar Nijar ana ci gaba da tafka muhawarar ne a kan zuwan sojojin Faransa cikin rundunar Bakan da Takuba a ƙasar duk da cewar majalisar dokokin ƙasar ta riga da ta amince da wani ƙudurin da ke baiwa gwamnatin damar karɓar rundunonin biyu domin kula da sha'anin tsaro sakamakon yadda ta'addanci ke yin barazana ga ƙasar a nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu da yanzu haka ake tsaka da ci gaba da tafka muhawara a kai yayin da wasu ke maraba da waɗannan sojoji na faransa a ƙasar ta nijar a gefe guda kuma wasu ke allah wadai A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu. Shin ko kun gamsu kuna marabalale da sojojin Faransa su shigo jamhuriyar Nijar domin su taimaka wa rundunar sojan Bakan da kuma ta Takuba domin dakile matsalar tsaro da takici-takicin yewa a jamhuriyar Nijar ko kuma ba goyon bayan waɗannan sojoji. a nan addu'ar ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da shugabanni na gari ya haɗa kawunan mu amin summa amin